Jama'a assalamu alaikum a wasanmu namu za ku cewa kulob din Barcelona ya doke Real Madrid da ci biyu da daya a karawar da suka yi ranar Lahadi da ta gabata kuma hakan ya zo daidai da lokacin da Javier Mascherino ke kirarin nuna tabbatar da cewa tawagar tasu ta kai cikakkiyar tawaga. Da farkon wasan Matthew dan wasan Barcelona ne ya jefa kwallon a ragar Real Madrid cikin mintuna goma sha tara kacal da fara wasan sai kuma Real Madrid da mai da martani da kwallo guda ta wajen shahararren dan wasan ta wato Ronaldo a cikin mintuna talatin da daya da fara wasan. Ana cikin fafatawa bayan mintuna hamsin da shida sai Suarez dan wasan Barcelona ya sake jefa kwallo ta biyu. Yanzu haka dai club din basa ya lashe wasanni bakwai a jere, kuma hakan ya sa club din ya zama na ɗaya da maki 68 a wasannin La Liga. Shi kuma Real Madrid na matsayin na biyu ne da maki hudu daidai. Da ƙarshe kasancewar Guardiola a club din na basa ya nuna tasirin sabon salon wasa da ya amince da shi wato bugun bani in baka kuma haka ya sa club din yayi nasarar mamaye sauran takwarorinsa.